Hajara kuma wace ce Hajara? Wannan tsohuwar budurwa ta ce. Ita Hajara? Eh. Ka ce kana da su kala-kala. Eh kai ma ba ba ba kana da su ba. Abinci abinci yake ci sai ya gama. Ba za ka je ba sai ka gama. Ba ba sauri ko me take sai ka tuna wannan wallahi ko me take wai amini ya zo in ji mariya inna lillahi wa inna ilaihi kai amini kai tara matan ka wallahi ya ma yawa babu kai ma ba mata hudu ka tashin hankali to dan na aure mata hudu kai ina ruwanka da dan karamin yaro da kai to wallahi ba ban yadda ba da yawuna za ka yi aure ba a garin nan wallahi ba za ka yi aure ba baka isa kai ba sai in daina ciyar da kai wallahi Baba ka baka banni na ya aure ba kashe ka zai. What? <laughs> Ku sannan ku danna ƙarara domin samun sababbin shirye